tun a ranar 1 ga watannin na fabrairu ne sojojin nijar da takwarorinsu na faransa suka kaddamar da rawar daji a arewacin yankin tilaberi da kan iyakar kasar da mali abinda ya ba su damar hallaka 'yan ta'adda kimanin 120 23 daga cikinsu sun fada komar sojojin haɗin gwiwar ne a ƙauyukan tongo-tongo ta da tiluwa in ji sanarwar ma'aikatar tsaro wacce ta ƙara da cewa dakarun sun kama babura goma haɗe da wasu kayayyakin haɗa bumabuman gargajiya kusa a jam'iyya mai mulki sunana muhammadu ya nuna farin ciki da jin wannan labari abin alfahari ne gare mu mun gode wa allah kuma muna kawo goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan sojawa su ƙara ƙoƙari saboda haka muna ƙara addu'a allah ya ƙara ba su nasara allah ba su sa'a bisa ga ayyukan da suke nan suna yi matakai da gwamnati ta ɗauka tare da abokan ƙawance bai izinin ta'ala ga wannan karo ina ganin kare wannan mutane ta kare a ra'ayin wani ɗan adawa ibrahima jakite canjin shugabancin da aka samu a rundunar mayakan kasar nijar a tsakiyar watan jiya ne ya fara bayar da irin wannan kyakkyawan sakamako kwanakin ba mutane ne ke zuwa suna kamun hari suna kashin mutane yanzu da allah ya sa kuma an gane kaga an yi canji cikin abin da ake cima kuma da man militar shine kake ganin tun yanzu ana samun offensive ba sai an jira mutane sun kama mu hari kenan dole a ji a nemi su duk inda suke kenan a ba eh, eh, eh, sojojin mu kayan aiki a ba mutane izinin da duk yadda za su yi su kasar ga su kawo mata yancin ta samun kwanci hankalin kasar faransa wace ta girke dubban sojoji da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel ta sha suka daga jami'an fafutuka a kasashen mali nijar da burkina faso a watannin baya saboda zargin sojan ta da rashin tabuka wani abin a zo a gani abin da ya sa jami'in fafutuka salisu amud ya ce wannan gwagwarmaya ce ta fara tasiri a wajen hukumomin faransa shi ka san matsalan dama ita horon shi raka bara kan biso take a duk kasashen da take kenan in kai lissafi kasar da ya zama zamanto su kwarshen ido shine abubuwan suka dan lafa da fara ba da ke magana dole mu ci gaba da jajirce cewa duk abin da muka zai nan ta ƙasar mu mu ce mun ki muna son abin da zai kama kwanci hankali a kowane fanni idan babu kwanci hankali zuwa da zuwa ba ta iya yi idan babu kwanci hankali ƙasa babu ita a yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin jin irin abubuwan da bincike a ma'aikatar tsaro ta kasa ya gano game da dalilan da ake zargin su ne suka hana ruwa gudu a yakin da Nijar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addancin Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.